riba kuma haramun riba haramun ce kamar yadda kuka sani wa harramar riba la ta'kulu riba adafan mudafa ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kiyaye abubuwa guda bakwai ɗaya daga cikin su shine Akulu riba waɗannan su ne almubiqat waɗanda suka fi kifar da mutane a cikin wuta don haka dai riba haramun ce abin da yake iya halatta riba shine abin da yake iya halatta haram abin da yake iya halatta haram kuwa kadai shine darura darura kuwa ita ce dukkan abin da yake iya kaiwa ga rasa rai ko abin da yake da alaƙa da rai abin da yake isa a rasa rai to wannan lalura ce me yake isa a rasa rai shine kiwon shine mutum yana asibiti kaga jinya zai iya sa a rasa rai to wannan ana iya cin bashi da riba ana iya karɓar komi domin a ceci rai ko kuma abin da ya jibanci rai shine abinci to duk abin da yake mutum abinci zai saya ko kuma wato magani zai yi da wannan yana iya sa mutum ya karɓi riba idan ya rasa idan ya rasa wannan ko duk abin da ya shafi securitinsa security na ransa ko na gangan jikinsa ɗakinsa ya rushe in ya kwanta barayi za su iya zuwa su same shi a zo a same wani wuri a gidansa ya zama wannan ne saboda security kansa duk abin da in ka kwatanta shi zai iya kai ga asarar rai ko abin da ke da alaka da rai shine lalura mutane suna ɗaukawa lalura ita ce kawai duk abin da ka ji kana bukata to shine lalura a lokacin wannan babban kuskure ne akwai abubuwa da mutane suke bukata a duniya sun kasu kashi uku ne akwai agaruriya, akwai alhajiya, akwai at abubuwan da za su iya sa rai ya tabbata su ne abubuwan da za su iya sa bukatu na yau da kullum wanda ɗan adam ke bukata su tabbata wanda bai kai gare ba su ne alhajiya abubuwan da su kuma duk waɗannan sun samu amma a ƙara wato sa a ƙara jin daɗin moransu a ƙara jin daɗin rayuwa da rai a ƙara jin daɗin moran bukatu waɗannan su ne a tasiriya in za ka ba da misali akan garura shine abinci da magani in za ka ba da misali akan haja shine tufafin da za ka sa shine abun hawanka idan inda za ka je inda dole ne ana fahimta mm. in za ka ba da misali akan eh, eh, abin nan abin nan ɗaurin abin nan aure wannan duka yana daga cikin hajiya bukata ce amma don mutum bai aure ba ba zai mutu ba amma in mutum bai ci abinci ba zai iya mutuwa in mutum bai sai magani ba zai iya mutuwa amma wani ba zai mutu ba don bai aure ba